Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. litinin shirin yau da gobe na tattauna ne kan zamantakewa da mu'amala a yau za mu yi magana ne akan sirrin a zamantakewar aure. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A don haka ne a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana to yan aji barkan mu sake sada da ku a cikin ajin namu ne yau da gobe yau ajin zamu magana ne akan sirri shin matasa ma'aurata suna kuwa faɗin sirri tsakanin su mata kina iya faɗin sirrikanki ga mijinki abokin rayuwanki habibinki shi ma sahibin naki shi namijin yana iya faɗin sirri ga matarsa yau ajin namu muna da khadija sa'ad muhammad da kuma muhammad zakari inda za mu tattauna da su akan faɗin sirri tsakanin ma'aurata da kuma amfaninsa ko kuma akasinsa barkan ku da zuwa cikin wannan ajin namu to za mu ɗauki darasi da yawa da kasancewar abu ne wanda ya zama abin korafi a tsakanin matasa inda kake ganin kowa ya fi kama gaban sani mata tana can gefe tana al'amuran ta tare da sanin me take ciki ba a wurin mijinta mijin ma haka shi ma yana nasa hidiman ne mm. abu ɗaya ne biyu kawai ke haɗa su wai me ya faru ne da maganar sirri shi me ake nufi ma da sirri tsakanin ma'aurata me kuma amfaninsa zan fara da khadija sa'ad muhammad wacce kasance ita kwararriya ce da bangaren ba da shawarwari na zamantakewa a mai barkamu da wannan lokaci zahirin gaskiya sirri wani abu ne wanda kowa yana da shi ko mace ko namiji ko da aure ko ba aure mm. to amma a bisa al'ada da kuma a yanayi na al'adar zamantakewa ya kamata a ce akwai sirrikan da akan bai ya nama juna idan aka yi aure ma'ana ya dawo yanzu ba sirri ba da mm. zai iya zama yawan sirri ne amma yanzu da kurga kun zama daya ya kamata a ce daya ne to amma dalilai da dama sukan sa sai mutum ya rika ji a zuciyar shi har yanzu fa da saura har yanzu fa kaman ba a riga an zama dayan nan ba to mm. kuma kamar yadda na ce dalilai da yawa ke sa wa mutum ya ji haka ya danganta da yanda abokin zaman yake akwai abokin zama wanda yake baka yadda 100% bisa mm. ma'ana duk labarin abin da ka faɗa mishi zai ɗauke shi a iya yadda ka faɗa ba zai ƙara ba ba zai rage ba kuma ba zai je ya kai abin ga wani mataki da ba a zo gurin ba sannan kuma akwai abokin zama wanda shi kuma ya ake ci a ankara yake ne za a ce ko menene duk wani abu da ka furta sai ya ƙara sai ya faɗaɗa sai ya ma abun tunani mai zurfi wanda ba wanda asalin abun fa ba haka ba ne abu ne kawai wanda yake sama sama ne amma shi zai iya uzuri to idan har zaki iya kaza to zaki iya kaza kenan to kuma akwai mutanen da suna da wani mugun zuciya wanda idan yayi tunanin to ai za iya kaza to ai hakin mai eh akwai shi mu a abin a psychology ana ana samun masu wannan abun din to irin wannan halin ba yana daga cikin abin da sa mutum ke tsoron da bature kan ce ya zama skeptical of hmm. faɗan abubuwa ma da yawa yana dan ja baya yana ja saboda akwai abin da ake ce ma deep thinkers hmm. to idan Allah ya hada ka zama zurfin tunani masu zurfin tunani to su wannan masu zurfin tunanin ɗaiɗai ne suke maka wato eh, me ake cewa judgment akan adalci wato maka adalci idan an zo ga maganar yawa in ka faɗa ka tsaya a inda maganar yake yanzu in ba da karamin misali yanzu wata za ta iya cewa ka ɗazu kawai na fita zan je makaranta a hanya ko a mota kawai wani ya bangaje misali mm. zai iya tambaya kamar misali mijinta kamar ya bangaje ki mm. wala ya bangaje min ka faɗa mm. kin ga ai iya abin da ta faɗa kenan to irin wannan duk tinkas sai tunani to kila kila ba ya ban ka faɗa ya ban kara ba kila ya ban zance zai faɗi zance sai faɗi wani sai ce wai da ya bugi ka faɗan daidai ina sai ki ji wasu tambayoyi wanda ba su da mahimmanci allura ta tono tun kana ma bayani sai kuma ka dan fara ɗanɗan saboda zaka fahimci kamar ana ma tambayoyi da ake so hmm. a kure ka ko a ɗora ma zargin wani hmm. abu to kin ga kamar irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya sa wani bai son ya faɗi sirri saboda idan ya faɗa ba za a tsayar da shi a daidai inda ya faɗa ba su ma mata ana samu ba wai maza kadai bane hmm. halitta ne ne kowa da yanayin da yake mm. akwai macen da yanzu kila namiji zai ce mata ko misali yadda mata suke da son duba duban wayan namiji ya mm. taga ko wata ta mai sako na so ya ce wallahi wannan ni ta dade tana yi ni ban bata ma ba a yanda irin mata mm. suke to idan ta ga an ci gaba da kila ba a rasa ba da akan ce kaka wulakanta mutum kila ta yi so ashirin wata rana dai ya ansa ko waya ce lafiya da za ta ce oho zai raina man hankali dama kaza saboda ta yi nazarin cewa idan aka ci gaba da haka kila zai kai wani mataki to da irin wa'annan da sa kowa na ɓoye-ɓoyen abubuwa hmm. to kuma wannan rashin yardan gaskiya yana cutar da ma'aurata fiye da inda ba sa tunani domin har za ki ga namiji ko mace sai ya ga da ya gaya ma abokin zaman shi na aure da ya kamata ya zama sun fi zama kusancin su fiye da kowa eh. har sai na mutum ya ga wanda ya je ya gaya ma aboki makoci ko aboki ta kawarta ta je ta gaya mata har kawa za ta ife fin miji sanin sirri to amma maza kar su ji haushi su fara bincikan kansu ke ma mace in kika ga miji mijinki bai yarda da ke a sirri ba ya fi yadda ya je yana sirri da abokin shi ke ma ki binciki kanki watakila ba baki da sirri watakila kuma ke ma mai irin wannan zargin ne in an faɗi ɗaya kafin ma ya gama faɗakin kai zaid hmm. hakke kin kure inda abin zai fito irin idan ba su da daɗin mu'amala ba su da daɗin zance ba su da daɗin hira dole ka nema abokin hiranka inda sirrin ka kasa in ka faɗa ba lafiya lau. To kamar Muhammad Sakari har ji abin da Khadija ce eh. to a ta bangaren ku na maza ai ba wannan ne kadai abin da yake sirrin da ba a son a fada ba ma'ana kila maganan kila a samartakan shi da sauransu. Hmm. Akwai sirri na da wuya ka ga namiji ya ba da wayarsa matarsa ta san pin din da yake wato wa'annan lambobin nan da ake bude waya ko dan abin nan da ake zagaya na hannu hmm. wanda dai za a ce wai eh in ta dauki wayarsa tana iya bude a kowane lokaci shi sirrinsa yana cikin wayarsa ne hmm. me yasa kuke haka to kin san idan aka ce a riga an yi aure duk mm. wani sirrin waje kafin aure akan ɗauke shi kaso a manta da shi a yi fokusin akan abin da aka yi dan shi ma'ana auren nan to aure tun daga ranar farko da aka ɗaura auren nan to tun daga ranar sirruka sukan ginu idan suka ginu kuma suna buƙatar killacewa amma dalilin da yasa sirrukan nan suke ginuwa saboda ku ne tsakanin mijin da mata ne cewa ya kamata cewa mu sani cewa tunda har muka yadda mu zama ɗaya mm. to kuma ya kamata mu yadda tun daga cikin karkashin zuciyar mu cewa surrukan mu su kasance abin bayyana wa majunan mu ne misali yanzu yau na riga na aure ki bayan na aure ki na nuna miki cewa da gaske ba ni da komai kin aure ni dan Allah ne saboda haka tunda kin aure ni dan Allah ne ba dan kuɗi na ba to yana da kyau idan ni na san ina da kuɗin ana auren ana yin auren nan da kwana ɗaya sai in fito in ce miki kai na aure ki ne saboda in gani cewa zaki ya aure na ba dan abin da nake da shi ba ana yin wannan drama har yanzu kwarai kuwa so da ya disguising saboda zamani ne yanzu in ban na da kamar sai ka je kai kanka ka ɓaddar da kanka sai ka ce to kin ji kin ji dalilin da ya sani miki haka amma Allah ya huwace min ta bangare kaza ina da kaza ta bangare kaza ina da kaza na mallaki kaza na mallaki kaza amma su ne za mu iya juya domin mu taimaki gidan nan ƴaƴanmu da jikokinmu da ƴan uwana da ƴan uwanki su amfana shin kana nufin wannan abu ne da ya kamata a yi ko kuwa abin da ake yi ne abu ne wanda ya kamata a yi kuma abu ne wanda ake yi amma zamani yanzu sai ya to ba abin da ake magana fa ake samu to me me muke samu yanzu akasin haka ake samu saboda dalilai guda biyu kai miji kai kanka mijin ka san cewa ba wai maganan account ɗinka ko kuma jakar ka ba da ka dawo a a wayar ka ma ka san ba abin kallo bace ga matar ka. Mm. wannan maganar gaskiya ne kamar yadda ita a malama ta faɗa cewa akwai mutumin da zaka iya faɗa masa sirri bayan ka faɗa masa sirrin ka zai ɗauki sirrin nan yadda ka bashi ya aje maka shi akwai mutumin da kuma zai faɗaɗa daga gida biyu sai ya kai shi gida uku kuma daga inda aka yi gida uku kin san gida dubu ya samu saboda haka idan har kuna da wannan kyakkyawar fahimtar lokacin da ka kawo mutum sirri kana kawo masa sirri ya killace sirri to ina mai tabbatar maki gobe zai kara kawo sirrin nan amma idan har ka kawo mutum sirri yau gobe ka ji ya fallasa sirrin nan ko ka samu ba wurinsa za ka yi ba mm. waɗannan yana da alaƙa da abubuwan da suke faruwa a zamantakewa ta auratayyar mu a wannan zamanin babu wani namiji yanzu da zai iya ce maki ya yarda ɗari bisa ɗari cewa tun daga 8 zuwa zai ɗin wayarsa matarsa ta ɗauka ta shiga tun daga efa aka ce mm. ta dawo har gidan zai ci. Ina kawai su ba za a rasa ba. Eh ba za a rasa ba amma kuma wanda za a samu ɗin kaɗan ne waɗanda cikin suka shiga cikin al'umma za a ga sun ɓace ɓace. To da alama dai akwai wa'in sirrukan da bai kamata a ce kowa ya sani ba kenan wai wasu irin sirri ne ka jije kamata to tsakanin dai mata da miji a ce babu wani kariya kowanne daga cikin su ya sani kuma ya san matsayinsa. Gaskiya ni a yanda nake kallon al'amura babu wani sirrin da ya kamata a ce irin an yi wannan ɓoye rayuwa idan akwai fahimta abin da ke kawowa ake ɓoye ɓoye rashin fahimta ne a tsakanin juna da kuma rashin yadda da juna rashin fahimta shine kamar misalin da na bada ɗazu idan ka faɗi abu a yanda yake mutum zai faɗaɗa ya kara ya yi kwata-kwata ma har ya sauka daga ainihin abin da kai kake kokarin nuna mishi shi yana so ya nuna maka yana da zurfin tunani ya riga ya wuce gurin to sai kuma shi kuma rashin yadda wani shi tsoron shi kada matan shi ta ga abin da yake da shi dalili biyu na hmm. farko kar ta san daidai level ɗin shi ta raina shi in ta san misali iya karfin shi misali mm. a ce gaba daya wata ma ko a karamin gidan ne mm. eh, wani kawai yana gani yanzu misali mace ta san cewa kila baka wuce duk abin da za ka yi mata daga an kai magana miliyan goma sun fi karfin ka misali mm-hmm. to wani zai ga to idan ta san wannan to ta riga ta san inda za ta ajiye shi ka ta raina shi wani shi wannan ne wani shi kuma bai so a gani ne saboda kada ya wasu abubuwan bukatu na gida ya fi so yawa ka hidima ta mai yawa gwanda ya ta boye boye baki san dai nawa bane in kika faɗa in yace babu bayan da zaki tunda baki da wani proof amma daga ran da kila kika dauka kika ga account din shi ko kuma salarin shi ya shigo ko wani allowance din kika gana ai ashe kowane wata kaza ake samu shine wani nan yake danne ni da ɗari biyar ah, ashe kaya ne suke sauka sosai kin ga eh. ba za a zauna lafiya ba. Fani hakin matuna da <laughs> akwai wani ango da naga an yi za a ba shawara shi wanda yake ba shi shawara na uwansa ne sai cewa yayi da shi idan kana da goma ka tabbatar naira biyar zuwa naira uku ka ci kana da shi a hakan ma ka fata mata lissafi in ji shi wake ba shawara eh. kai ta mata lissafi har sai ka an kashe naira biyu a cikin naira ukun nan da ya rage saboda san cewa babu wannan naira ɗaya ne ya kamata a ɗauka a amfani da shi ma'ana kenan in dai maganan kuɗi ne kar a bari wai mace ta sani me yasa ake jin tsoron ne akan maganan kuɗi ne Khadija to shi ma ba za a ba da laifi gaba ɗaya ba akwai matan da ba zan ce to naturally zan ce suna da almubazzaranci kawai a bushasha to in dai akwai yawa wata kuma bushashan ba ma dan kanta ba mm. ita ma tana da ɗabi'an tana so ta birki jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Muhammad wani lokaci kuwan yau mata kuɗin goro na cewa sun iya surutu da abin da gaya musu da sirri ba za su iya rikiya ba. Shin kamar yadda ka ta ce abin da ka koya wa matarka wato tarbiyyar da ka bata ya kamata da shi za ta taso. Ba ka ganin ya kamata a ce a matsayin ka namiji wanda ko haɗa zuri'a har kowanne daga cikin wani mahaifi yaran nan za ku kalli ɗayan kowanne su da cewa na wani wani mm. shin akwai wani abu da ya kamata a ce ma an boye wa juna misali kila wani matsala ko tushen rayuwarka ko wani laifi da ka taɓa yi mm. maybe kila akwai wasu mata da saka dan haihu biyu can mm. waje mm. ba ka aura ba a ka dan yi wani dan yawa ko dan kai dan liganci mm. eh. to yanzu rayuwa ce sabuwa kake yi wanda ko ba za ka maimaita ta ba ka fata shin ba za a iya gaya wa juna irin wannan sirrukan ba wato a rayuwar aure ga waɗanda suka sani cewa sun san yadda hidimar aure take kuma ka tabbatar cewa kana da mata ita mata tabbatar cewa tana da miji yana da kyau ku gane cewa daga lokacin da aka ɗaura muku aure za ku duba hagu da dama gabas da yamma baya da gaba za ka tafi cewa babu wani sirri da ya rage da za ka iya ɓoye matarka idan har kun tabbatar da cewa kafin ku yi auren na akwai so da ƙauna da amanar juna. To ku yarda da juna ko ku fito da sirrin? Ku fito da sirrin. Babu yau idan akwai so da kauna da amanar juna ina mai tabbatar maki babu wani laifi da zaki sami miji na aikata da mata ba za ta iya kwabarin ɗinsa ba kuma ina mai tabbatar maki idan so da ƙauna da amanar juna ta sa akwai tsakani babu wani abin da yake da alaƙa na kuɗi ko kuma na rashin sa da zai sa matarka ta fallasa sirrinka me tsoron me kuke ji to yanzu maza da waɗannan abubuwan yanzu mukan samu so mukan samu kauna amma amanan nan ba mu samun ta bayan aure wannan kuma mukan samu so amma bayan mun yi aure sai ƙauna ta rinka tangal tangal sai ka ga to yanzu ba a can waje ake nan a gida ake can away ne nan home ne kowane wasa daban ake buga shi saboda haka ya kamata mu gane kuma yana da kyau kamar yadda malama ta faɗa lokacin da za a aure fa guiding and counseling din nan da ake yi ko wallahi yana da kyau ma'aurata su rinka yi to duba da shawarwari neman shawara da sa su a turba da kamar wata makaranta ce wata jami'a ce su malama suke wanda na san ta yi nisa a haka yana da kyau ku rinka zuwa irin wuraren nan lokacin da aka yi auren zaurawa a Kano magana da tafi trending akan kowace maganganu shine magana da kwankwasa ya ce to babu dubu duba wayar miji dalili shine ai an gano cewa shi mijin baya son a duba to tun da baya son a duba kar a duba mana ke kuma kin san ba a son ki duba kin ce wai sai kin duba na yi muku tambaya har yanzu ba ku kai ni daidai wurin ba mm. na ce da wani sirri da wani sirri ne ya kamata a ce ma'aurata sun sani na junansu sannan wanne ne ya kamata kowa ya rike nashi to ai ni ni ban ga wani sirrin da za a ce a boye ba ke ma ce haka babu wani sirrin da ya kamata a boye shafi zira'arta gidansu ba sani ne da ya kamata a ce a lokacin da aka yi aure kamar yadda na faɗa ya a al'ada da tsarin aure bai kamata a ce an ɓoye sirrin komai ba amma akwai dalilan da ke sa a ɓoye shi yasa ba za a iya cewa ga sirrin da ya kamata a bayyana ba wai ga sirrin da ya kamata a ɓoye ba ya kamata kowanne ya zama babu sirri hmm. to amma wannan abin da bature ke cewa individual differences shi hmm. yake sa a ɓoye wato bambance yau wani dan adam hmm. kamar ɗazu ya yi wani magana cewa a ke kika yi tambaya cewa ana ganin mata suna da surutu akwai waɗanda suke da shi akwai wanda ba su da shi wata yanzu daga lokacin duk abin da ma ka faɗa ko da ma ba sirrin bane ita sai ta barbaɗa kawai take jin daɗi to a lokacin da ka fahimci irin wannan matan Allah ya baka ta ina zaka bata labarin cewa wani kayan ganci da ko ko kana da wasu ƴaƴa a wani wuri eh, ita ma din za ta iya samun haka hmm. akwai mai barbada wani wani wani hatta ciwo da mata suke yi na al'ada hmm. misali kin ga hmm. wani abu ne da yake very very personal to wallahi wani matar shi idan aka wayi gari tana wannan rashin lafiya sai ya ga abokansa a majalisa kin ji ba zai iya shiru ba sai ya faɗa saboda tsabar kwarewa a su daga lokacin da ka fahimci cewa mijinka shi tire ne To, a baje kawai. Ba ki da wani kima ta ina in ba ki da lafiya ma za ki dinga faɗa duka. Ballantana a ce an yi wani abin nauyi a cikin gidanku ko a ce an samu rashin jituwa tsakanin mahaifiyarki mm. da mahaifinki. Mm. Ke ki zo ki ba shi labari. ba za ki faɗa kila ma shi ko ya goranta miki wata rana wani ma ba zai goranta miki ba shi saboda yana son ki amma a tereren shi za a samu waɗanda za su goranta miki da sai ya fi miki ciwo fiye da shi saboda misali kannan shi in wani abu ya haɗa ku za su ce aikin banza ki zo gidan yayan mu kin saki jiki bayan gida uwala da ubala na kaza kaza ka shi ya faɗa to kin ga irin waɗannan dole ko ba ki ma so ki sirrin sai kin yi halin shi shi sa na ce idan miji ka fahimci mace tana ma boye boye kar ka ji haushinta binciki halinka ke ma idan kika ga miji yana miki boye-boye ki binciki halinki hatta wayan nan da ake magana cewa maza ba sa son a duba da yawansa haka ne kuma yawancin fada tsakanin miji da mata akan waya ne kuma abinda maza suka fi boyewa a waya magana gaskiya ba ma maganar kuɗi ba ne mm. magana ne na 'yan mata shi ne oh. to amma wani wallahi ba wai dan yana ma neman 'yan matan ba irin yanda wasu suke tunani zamani ya zo mata sun samu karatun cewa idan kina son namiji ma za ki iya faɗa kuma ke kina ganin dan bawan Allah nan ya miki mm. misali kuma ke kina da yaƙini ko kin ma je kin yo binciken ki cewa matar shi ɗaya saboda haka aure yakin mata duk inda za ta yi ta yaƙi ta ga ta mm. shige ai za ta yi ke kuma a matsayin ki na matar shi abinda zaki fara dubawa shine da kin gani me na rage ka da to yanzu dan Allah tambayar me na rage ka yana faduwa akwai fa abin da ta rage shi da shi amma ba zai iya faɗa ba saboda in faɗa zai iya samun ina wannan tambaya me yasa yawanci a ko inda kuma ba wai dan saboda kila an dade ma da auren ya gane cewa ila bai surutu wani ko ba za ta iya rike mishi sirri ba za ga idan an shiga auren ya ma riga ya iyakance mata duk abin da ya shafi zuri'arsa da duk wani abu na shi haka irin wanda ba na cikin gidan shi ba ba mata a ciki sai dai abin da yake na cikin gidansa kawai mm. hatta ya kaga wani lokaci ko biki ko sha'ani ake yi na gidan su. Mm. ko wani rikici ba ta sanin abin da ake ciki mm. saboda me ya ma keɓance ta me yasa Yawwa kin san na ce maki dazan cewa akwai zamani yanzu yanda ake auren yanzu zaki ga cewa daidai da su can ka da kai dangin matarka zaki ga cewa ba a shaƙu ba su ma gama sanin su juna ba ta siga yadda za a wai a ce irin an ji a cewa kamar an haɗa jini da jini ba kowane bangare ba kamar a ce dangin miji da dangin mata mata sun fi yawa a cikin gan aka samu matan nan sun fi yawa hmm. kowane bangare suna son su nuna kasaita ne kowane yana kokarin ya aro wani abu wanda yake material abu ne wanda zai hmm. attachin da kansa ya burge gidan miji ko kuma a burge gidan su mata waɗannan abun yana da alaƙa da ya sa waɗanda muka zo muka iske inda muke a hmm. yanzu sannan kuma ina mai tabbatar miki cewa duk lokacin da gidan miji suke kokarin su burge gidan su mata ko kuma gidan mata suke kokarin su burge gidan miji sai ƙananan magana sun shigo sai a samu rashin fahimta sai a kai ga inda miji zai ce to tun da haka ne in za a yi hidima kaza hmm. ina ga ba sai kin abin nan ba domin in kin ce ki zo yan uwanki na iya cewa sai sun zo hmm. haka kuma yauwa Eh. mutumin da kake so baka ki ka gaya mishi komai ba amma me reaction din shi daga lokacin da ya sani shi ake magudu idan yanzu misali wani idan aka je aka yi bincike aka za a ce ai idan ka auri mace ba ita kadai ka aura ba ka aura danginta sai aka yi rashin sa'a ke ba yin ki bane a dangin ku akwai wanda suke da bad shi da shi da eh masu da hali mai kyau yawa to daga lokacin da yan uwan shi suka san wannan da an wani ai ba a yara kasa ba. To gori ya tashi. Abubuwa marasa daɗi wani kuma ma mijin ya sani amma kamar yadda ya faɗa in yana son mace zai katange yanzu ai mun dawo za mu faɗa zai katange kada ma ki rinka shiga activity yan uwan shi bare har ku saba har ku yi zurfin da wani zai je gano ai akwai wani yayanki da kila yana shaye-shaye ko yana wani robbery ko ya gudu ya bar gida ko ya yi wasu ya a waje eh don kuwa dangin mijin ma akwai yan bin kwakwa yawa wata za ta ga kawai ko kuma kila ba an so a bashi yar gida musamman in an so a bashi yar gida ya nuna ke ba ki sani ba ba damuwan ki ne can soyayyan ku ta haɗo to sai wata zo ta gano sai wata ta zo ta binciko ta gano cewa yar matsiyatan da ya nace na so idan da babu tarbiyya wanda ma suke da ƴaƴan da ba aure kaza kaza to wani dan duk ya kare miki wannan wata kuma ita ce aka haifa ba auren man shi ya ji ya gani yana ganin zai bada wani gudunmawa ta nan ya yadda yi to idan ya bari kamar yadda ya faɗa ana wannan mu'amala dole labari zai fito to wani ya san zai fitan to amma an aka dan ja lokaci gida ta yaya biyu ko uku kin ga bayan da za a yi da ita ta zama jinin shi kamar yadda kika ce kuma ita wannan macen da kila ce zai aura na ringin sa wanda kila bata san da magana ne ba yawa ya ta kuma ta ƙara samun kwanciyar hankali da wannan yarinya ta aure kin san ta maganar cewa kafin bayan ta haihu ɗaya biyu uku to mm. bari baki misali dalilin da yasa akan katange ɗin a bari sai an haihu ɗaya biyu ko uku umma abin zai fita ya fita shine akwai abin da ya taɓa faruwa cewa a wata ce aka aure auren nan gaba ke ɗaya kwana ashirin da takwas akai yayar mijin ta gano cewa wai yarinyar ta taɓa yin tiktok aka dinga shiga tiktok ɗin ana sauke ta. sun yi aure da kwana ashirin 28 a ran takwas aka fara turo mai bidiyo na farko aka ta sa iyatta wadda take diya a wurin sa da ita yayar mijin aka turo mai cewa ya san da wannan ya gani hankalinsa ya tashi to dama akwai bikin da zai tafi da matar lokacin da ya tafi da matar aka bi yadda aka bi aka je aka bude wayarta aka rinka kwashe irin bidiyon da mutum na iya ya aje da wannan abin sai da auren nan ya mutu kin ga kenan da yake ba a yi nisa ba wannan ba za a iya dauka ba to amma me yasa ba ta gaya mishi irin wannan sirrin ba irin wannan irin sirri da ya kamata a ce eh, mata ta yanzu zamani kamar na faɗa a hajiya zamani ya kai ba komai bane ba za ko bangaren matan akwai abinda da ki ga mace yanzu kin ga yanzu mu faɗa ma kanmu gaskiya yau matan da suke jami'o'i cewa sun san cewa duk lokacin da aka ce ranar matric ne ko convocation ko kuma graduation mm. akwai wani abin da ake ce madina akwai namijin da ko so ɗaya jikin taɓa zuwa night dinan nan to in Allah ya so da za a ce yar kulabci amma sai a ce mashi yar kulabci shi kuma wannan abin da aka dora aka ce yar kulabci ba tare da ya wani kwaran bincike ba sai ya hana ta aure ta to yanzu ke kin san cewa kin je dinan nan kuma Allah da ya halicce ki ya sani ba kulab kika je ba ke ma kin san ba kulab kika je ba mm, amma ko zai iya mu da har auren ka sai dan me ba za ka rufe ba saboda haka dole a rufe wato tsoro yake wa kullum da wani sirrin ba za a bayyana shi yawa don zamani yanzu ya zo da cewa duk da muna son juna mun yi aure don kauna mun yi aure don mu gini mu haifi zuri'ar da mai alfahari da ita wallahi za ki ga akwai abubuwan da ba kowane miji bane zai faɗa mata haka ita ma mata ba komai bane za ta faɗa ma misali ne muke mu a matsayin wanda muka shiga cikin al'umma ni yanzu haka ina kallon wani a ido na yana da ɗawar yau shekarar su kusan goma sha uku da mata amma ba ta sani ba kuma ya ce min duk ran da ta sani wannan auren nasu ya lalace kuma Allah ya albarkace su da ƴaƴa suna san junansu sun gina gida mai kyau amma wannan sirrin ya boye shi ya kasa fada saboda duk ranar da ta sani da ƴaƴan da ita da shi kanshi ya san sun shiga cikin wani yanayi na rayuwa wanda Allah kaɗai zai iya maido shi ya ga yanda yake a yanzu in ya kuskura su kinga irin waɗannan abubuwan abubuwa ne haka to ki ɗauka idan ɓangaren mutum ne fa saboda haka irin waɗannan sirrukan wani lokaci mukan boye su ba dan komai sai dan gudun kar auren ya lalace waɗannan sirrukan su mata za su ɓoye nasu namiji sai ya ɓoye nasa to dalilin da ke sa ki ga namiji yana kange kange da danginsa ita ma mata tana kange da kange da danginta mm. dan kada cakuɗe ya juna ya sa wani abu ya fallasa ko sai kuma yana kallon wani dan abu a cikin jihun kuma wallahi ina faɗa maki duk lokacin da sirrin ka Allah ya rufa maka shi babu wani dan adam da ya isa ya buɗe ma shi ke sa mutane yanzu sun shiga wani yanayi na zamani wallahi sirri yau yadda kika san in baka adana sirrin ka ba mm. ba wai matar ka ba ku mm. faɗa ma juna gaskiya wallahi yau gidan ku dan uwanka wata rana kana iya shaka mai yau ba muna ji ba a gidajen rediyo shiga mm. wa ya fito yana tona ma kani asiri kani ya fito yana tona ma ya asiri wani lokaci shi sa ake cewa shi sirri idan kun tabbatar da cewa kuna son juna kuna ƙaunar juna kun ɗora da amanar juna to za ku iya baje sirrin ku duk lokacin da ɗaya daga cikin ku ya tun farko farko kenan to ya eh. tabbatar da cewa ya ci amana amma wallahi duk yawancin rayuwa da kike gani idan muka ce ba za mu ɗora ta akan rufe sirrin juna ba mm. duk addinin ma addinance ba inda za mu kai labari kamar da kuke faɗa kuna son mu sani cewa akwai sirrin da kawai mutum shi ya bar wa kansa a bar shi kuma da shi Saboda a daina kan kwakwafi da bibiya to amma menene ma amfanin shi wannan eh, sanar da juna sirri da akwai wani amfani da za a samu kwarai da gaske akwai a duk lokacin da aka ce akwai soyayya akwai kauna to cikon na ukun su shine shi kuma yadda muna da matsala na rashin yadda zaka so mutum zaka ji kana ƙaunan shi har kana ji ma zaka iya bada rayuwanka saboda shi amma ina tabbatar miki da yadda to muna da matsala da wannan misali kamar wannan din cewa ni kawai ina so in faɗa miki saboda ban so in ɓoye miki komi da fa nayi kaza to in Allah da idan za a auna Eh, a sikeli wannan soyayya sai kin ga yayi kasa jin oh. to in ma zai dawo sai a hankali shi ma haka ba ma ba ma soyayya mahimmanci tare da yadda saboda kullum naka faɗa idan kana son mutum mm. ka so shi a duk halin da yake ciki shine so akwai wani eh, karatu da ake mana da muke gida idan ka zo ka ce na haɗu da wani ya ce yana so na za a tambaye ka kaji kaman kana son shi eh. Abinda za a fara tambayanka to yanzu ka rufe ido ka auna a zuciyanka an cire mai kafa daya sannan nan auna yanzu ba hannu sannan nan a dan bata da halitta sa a gani in halittar za ka yi ne aka faɗa ido ya daina din zai je bayi sai ki raka shi zaki iya hmm. to ana dora ka ne a wani tsari na cewa idan ka yadda mutumin nan kake so a kowane yanayi kana san shi kuma ko me zai je yayi yana nan a naka kana bakin cikin abin da yake misali idan mara kyau ne amma wai ka kishi saboda abin babu sai dai ka taimake shi yanda zai gyara saboda me akwai so akwai kauna sannan akwai yadda Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.